sami sun cin kofin zakarun kasashen turai na 'yan kasar shekara 19 wato UEFA Championship na shekara 2017 wanda ake a can kasar Georgia a ranar Asabar da ta gabata 8 ga watan Yuli na shekara 2017 an buga wasanni a matakin wasan rukuni zagaye na uku inda a rukunin A kasar Portugal ta tashi canjar zubi da biyu tsakanin da kasar Sweden 'yan kasar shekara 19 chess Republic ko 'yan kasar da shekara 19 sun lallasa kasar Georgia mai masaukin baki ne da kwallo biyu da babu yayin da a wannan rukunin kasar Portugal take jan ragama da maki bakwai kasar chess Republic ko tana mataki na biyu ne da maki shida yayin da kasar Georgia mai masaukin baki tana mataki na uku da maki uku kasar Sweden tana mataki na hudu da maki daya inda bayan kammala wasan kasar Portugal da kasar chess Republic suka samu zuwa zagaye na gaba. A jiya Lahadi kuwa a rukunin ba kasar netherlands ne ta tashi su ɗaya da ɗaya tsakaninta da kasar bulgaria kasar shekara 19 kasar ingila ta lallasa kasar germany da kwallo hudu da ɗaya yayin bayan kammala wasan kasar ingila take jin rukunin ba din da maki tara yayin da kasar netherlands take mataki na biyu da maki hudu kasar germany take mataki na uku da maki uku kasar bulgaria kuwa tana mataki na hudu ne da maki daya bayan kammala wasan kasar ingila ita ta samu nasara da kasar netherlands zuwa wasan zagaye na gaba don haka ranar laraba 17 ga watan yuli na shekara 2017 za a buga wasan dab da na karshe wato semi final inda kasar portugal za su jajige da kasar netherlands kasar england ko za su gwabza ne da kasar czech republic a tarayyar najeriya kuwa bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 28 a jiya lahadi tara ga watan bakwai na shekara 2017 an buga wasanni kamar haka gombe united a gida ta doke alkanami da kwallo biyu da babu yayin da abs ta sha kashi a hannun sunshine da kwallo hudu da biyu a gidan abs din abia warriors ko ta lallasa nasara united ne da kwallo biyu da babu yayin da plateau united ta doke akwa united da kwallo uku da nema Eyimba eh, ma ta samu nasara a kan Neja ta nazar da kwallo uku da nema yayin da Remo suka tashi can babu ci tsakaninsu da ko Katsina United. A gida sun doke Lobby Star da kwallo biyu da ɗaya yayin da Inugu Rangers ta tashi kunnan doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da Shooting Star. Wiki da kuwa a Bauchi ta samu nasara ne akan Kano Pilas da kwallo biyu da babu bayan kammala wasan. a mako na 28 din har yanzu kungiyar kwallon kafa ta plateau united take jin ragaman rukunin da maki 48 yayin da mountain of fire a miracle take mataki na biyu da maki 46 yayin da akwai united tana mataki na uku ne da maki 43 a wasanni 26 da take da wasa daya a gabanta ita ko kungiyar kwallon kafa ta elkanim tana mataki na hudu ne da maki 43 ita ma idan muka dawo bangaren sai da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta everton da ke kasar ingila ta kammala sayan tsohon dan wasan ta kuma kaftin a kungiyar kwallon kafa ta manchester united wayan rooney bayan ya shafa shekaru sha uku a kungiyar kwallon kafa ta manchester united din daga kungiyar everton kungiyoyin biyu dai sun cimma yarjejeniyar ne bisa hanyar musanya tsakanin 'yan wasan su malalin Lukaku da wayar roni ne inda ita kungiyar ta Manchester United za ta yi cikon kuɗi wa kungiyar ƙwallon kafa ta Everton yadda ta sayi malalin Lukaku a kan fam miliyan 77. Wayar roni dai ya buga wasanni 559 wa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United inda ya zurara ƙwallaye har 259. kungiyoyin kungiyar kwallon kafa ta Everton din ta ce za ta ba wa dan wasan wayar runi riga mai lamba goma wacce Romelu Lukaku yake sawa a lokacin yana kungiyar. Shi ma shahararren dan wasan kwallon kafa na duniya nan kuma mai taka da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Cristiano Ronaldo ya amince zai ci gaba da zama a kungiyarsa ta Real Madrid na Spain in ba a manta ba a kwanakin baya ne dai dan wasan ya nuna ra'ayinsa na barin kungiyar sakamakon tuhumarsa da hukumar kasar Spain suke yi na rashin biyan haraji harfan miliyan 14 inda dan wasan ya musanta haka daga bisani kungiyar ta Real Madrid ita ma ta goyi bayan dan wasan na nuna cewa bai san komai akan wannan magana ba